يعقوب الوصفة ta goma sha takwas nan za mu tashi yanzu in sha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء إنا على ذهب به لقادرون على ذهاب وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدب وصبغ وإن لكم في العنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء المنسوخة الرواء daga sama da kadarin gwargwadon wata mutane ka bukata wato allah yana saukar da ruwa daga sama gwargwadon bukatar mutane sadda kuwa ganin ana bari akwai bukatar haka wato in an ka sako su lokacin nan ba a yi bari ba za su cutar da mutane da shi yasa sai a ɗauke su a ba ku waɗanda ka isa ku don kasu cuta muku duk da waɗanda ka isa mu kuna ganin wani bi sai su cuta mana kamar da kuwa gani don kuna ganin wani jirgin da ɗan suna ka isa mu amma sai ku ga an kowa kuna gani irin wannan to amma dai da yake cikin sani na ya san daidai suke da mu sai ku ga yana ba mu aiki kowa amma dai bi kadarin gwargwadon bukatar mana aka saukowa fa askar na wasu da ake sai mu zaunar da ruwan cikin ƙasa kuma sai ya zama a riyoji da ta wa inna ala zahabin bihi laqadirun kuma mu muna da ikon mu gusar da mu da ruwan nan da a cikin ƙasa wayannan da ka zama ta hukka da kuma riyoji in mun ka ga dama tafiya mu tsebe mu gusar da su habiba ba gane su ba tarki a tona kasa ba a iske su ba na muna da ikon mai haka ba in sha na lagun bijan latin sai mu fara muku da gonaki da sanadiyar ruwan nan min nakhilin na dabino wa anabin da inabobi lakon ziya ba wake wa kafira kuna da abubuwan marmari da yawa cikin shekusur kan Allah wa min ata ku nuna ciki kuke diba ku ci wanda rayuwar ku take bukatar ci sai diba ku ci wanda rayuwar ku ka bukata wa shajaratan da kuma wani icce ta min duli sana a wadda take fitowa daga dutsen duli sana ana ce mata zaituni tambuta bidoni tana tsirowa da mai shi iccen zaituni yana da mai wanda ya kasewa tare da shi watan gendarini da da ake dina ga masu cin abinci an ce abinda aka ne rini ga masu cin abinci sai mutum ya ɗebo loma sai ya sa a cikin mai din ya rine ta da mai sannan sai ya ci an ce wannan shi aka ne da rini da abinci wa inna lakon bila na la ibra kuma lalle kuna da abin lura ga dabbobi ku dibi awaki ku tumaki ku dibi shanu da raƙumma wato kuna da abin lura cikin miskiku mai mazi ga duniya mana shayar da ku madara mai mazi ga duniya daga madarar da a cikin cikin hanta kun ga kamar wajajen larabawa da aka wannan magana da kowa kun ga balarabi yana sayan abin nan akuya sai ya aje ta ta nono A kullum da ta yi a tafi nono a ɗan yamma kowa ya ɗan kukurba da da matsayin kamar an sha shayi kenan kullum tun da ta akwai abu dace wani kuma tun ya yi ka sayi ba kowa ka sayi saniya ba saniya ta yi ba da nono da rakuma sun yi ba da nono amma ba kowa ka sayi ba sai wanda a da hali shi ka yi nan lakasa don su dukiya ta amma akwai a yan kuɗi kaɗan na sauta sun kiya a yan kuɗi kaɗan na sauta mai nono ya ce muna shayar da ku daga madarar da a cikin cikin wala walakon biya mana wa katira kuna da abubuwan umarni da yawa ga dabbobin ba nono ɗaya ba ana umarni da gashin. sannan ana amfani da da su kuma ana amfani da fatarsu ana abubuwa da yawa da fatocinsu ana abubuwa da yawa da gashinsu ana kuma cin namansu kun ga womin hata a Kudu, kuna da abubuwan umarni da yawa kun womin hata a Kudu da ciki kuke ɗiba ku ci duk da wannan umarni da aka yi da su wannan bai hana lokacin da mutum ya buƙaci yankewa kuma sai shi yanka ce ya ci nama wa ada ya haɗu daga dabbobin nan kama a abin na raƙun ma haka wa ala gulfi da bisa jirgi to na ake ɗauko wato kuna azukaya kuma kuna hawa a ɗauko ku bisa bisa dabbobin nan kamar raƙumi haka kun ga shi raƙumi ana azukaya bisa gare kuma ana hawa to duka wannan nau'i ne na ni'imomin Allah subhanahu wata'ala zuwa gare ku ya ku jama'a don ku yi masa godiya wala kada arsalna nuha ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل بما كذبون فأوحينا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من إني وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون wala gada harsan na nuna hakika ma aiko annabi nuru shine manzo na farko da muka fara aikowa cikin duniyar nan ila kawai zuwa ga mutane ne faƙala ya ce yana mai wa'azi ya kawai ya ko mutane na wa gudun da ku bauta wa allah shi kaɗai malaku min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba wato ku bauta wa allah shi kadai ku kadai ta shi kadai ba ku da wani abin bauta wanda ba allah ba duk wani abin bauta ba abin bauta na da gaskiya ba da gaskiya ba abin bauta sai allah wanda ya halicci bayi ne haka za ta tafi na shin ba za ku ji tsoro ne ba ku ji tsoro ne mana ku ji tsoron Allah ku ba ba mu wa qala da alladhina manya manyan mutanen nan da suka kafirce min kauni cikin mutane ne sai suka ce ma haza illa basharun mutulufa ai wannan mai wa'azi ba kowa bane face mutum na kamar ku saboda kun san su manyan mutane su ka fara magana idan sun ga ana so a gusar da al'adu don suka ce umarnin al'adu wanda ba babba ba ba ya ce wa wani al'adun don haka shi da hanci a kusur da suciya ya kai kyau kamar yanzu mu abin nan yan ilala misali ya hanka ce a kusur da al'adun gayyata malamai in za a gayyace su ka a ba su kodai ka a shirya musu wani abin da abdul sai dai abin da mutum ka iya da an ce haka nan kun ga su malaman su za su fara magana su ce haka nan bai yiwa amma shi wanda ba malami da an ce haka yau wa shi adda ya saboda ko shi yana son ya gayyaci malami amma ya san bai gayyatuwa ga ya san da an ce mai ga malawa ne yana son ya gayyace ga walima ce amma ya san ya yi ƙarfi ne to da an ce a gusar da abin nan da ka hana ba zai yawa yau ya yi daidai amma da an ce wajen malamin zai ce a gaskiya bai yiwa me za mu yi me za mu kaza me za mu kaza to wanda duk ba shi ka ce al'adar ba to yana so a gusar da ita don matsalar kai mai cin al'adar bai son a gutar da ita don matsala kai ne shi to shi yasa nan take mala'u sun ka ce a wannan ai ba a wannan ai ba a ko shiga ta tashi ai ba a kulawa da wannan mutum na kamar ku ko ita batun abin da ya kawo ku ta harkokin ku abin da ya dai kun ka a kawo wannan yuri da an yi tabaddala alaikum sai ya kawai ya ɗaukaka a kan a cewa ya tsara ku shi yasa kun ka ya kawo ga sabon abu wai da a ce ya tsara ku ba Allah ya aiko shi ba walau sha Allah inda Allah ya so ya aiko da gaskiya la anzala mala'ikata da mala'ika zai ta kawo ba mutum ba amma mutum muna zama da shi wuri guda mai da shi mu fara shi wuri guda zama ya so ciwo shi annabi na inda Allah ya so da bai aiko shi saboda haka wan gaba ba gaskiya na Allah ya aiko shi ba magana gare ya kawai cewa Allah guda aka bautawa ma samina bi hada bi aba'ina awwalina babannin mu na farko ba mu ji irin wanga labari ba babannin mu na farko ba mu ji irin wanga labari gare su ba su ba su ce Allah guda aka bauta ba in wa illa rajulun bihi jannatu shi annabi nuhu ba kowa bane mutum na kawai wanda aka hauka shi dai kawai ya haukace ya kan yi surutu irin na hauka wanga wa'azi da ya kai hauka ta kawai ta kamai ba haka nan ah, bai san abin da suka faɗi ba wata rabatu biyu ku jira shi ku yi mai jinkiri ta yi na har zuwa ɗan lokacin da zai mutu don a huta wato sun kamance da su ma mutuwa za su sun ka a jira shi ki mutu in yan mutu a huta don tun daɗewa laraba sun saba idan mutum ya matsa musu ya kai su musu koyana sai su ɗaure shi in yan mutu shi ke na huta sai a mai ɗaurin na yadda ba a saki da sai ya mutu shi na son ka ce shi ma a yi mai haka na a jira shi hashe mutu sai a wuta da ya mutu sai a yi ta harkoki ba mai koma shi ya Allah ya ce kala sai ko sai ya ɗauki buta rabin sun bi makar da bude ya allah ka taimake ni game da karyatawa ga da sun kai wannan addu'a ce yana cewa mutanen da sun ka karyata na allah ka bani nasara a kansu ka taimake ni a kansu wato yana cewa allah ya kashe su suna cewa ya mutu a huta shi yana cewa su magana ta su kai suna cewa ya mutu a huta su magana ta su kai amma shi kun ji rabbi ya ce shi rabbi ya ka roƙo ya kashe ya taimake shi a kansu saboda haka akwai bambanci da matsalar jahili da matsalar malami shi malami Allah ya kawuskanta shi ko jahili ra'ayi ne ɗaya na son rai sun ka ce ku jira shi har ya mutu don a huta shi ko ya ce rabbi ya ubangiji ka ji abin da sun kawo da wani sunni ka bani nasara a kan su ma ka gabo ne saboda karyatawa da sun kai yana ta maimaita wannan addu'a har inda Allah ya halaka mutanen gaba ɗaya an ka huta su to yana wannan addu'a an an shi addu'a ta yau ya ce rabbin suni su suna can suna wakan a jira ce mutu shi ko yana nan yana addu'a to sai ya gama addu'a fa auhayna ilayhi Allah ya ce sai mun kai wahayi zuwa gare muka ce nuhu a nasarar fulka sai ka sassaka jirgi bai ayin na gaban ido wannan ya nuna Allah yana da ida. bai ayin na gaban ido kuma an ce cewa da an ka yi bai ayin na gaban ido mawato oh, amma nasa gaban idon Allah duk abin da ka aje gaban idon ka to za ka kula da shi sosai to bisa ga kulawa Allah zai wannan jirgin Allah ka ce mai sassaka nan sassaka can gyara nan tun da sassaka ba aiki ne ta ba bai saba ba kuma bai san wanda aka yi ba amma yanzu da lura ta fi da tashi don yin Allah ya ce yi abu ko ka iya ko baka iya ba shigo in Allah ya ce kai in akwai mai koya ma shi koya ma in babu sai kai wa ka iya in Allah ya so zai koya maka wanda za ka yi da kyau kamar annabi ibrahim na da an kace shi kuidu ba a haɗa mai wanda bai yi ba ce an gama a miya kuidu an kace a ɗebe fatan nan ta sama abin arzikin mutu ya ce an gama ya samu duki ne guda ya kankara guda ya buga ta ga guda sai ta tsagi sai ya ɗauki guda ya kawo abin arziki ne ya azabi ta ya ɗauki kankara ne ya buga ga fatan nan ta tsoma ya ce an gama ya Allah ni Allah ya ce a yi abu to in ka samu ya koya ma ya koya ma in baka samu ba yau da karya saboda haka annabi nuhu ya shiga sassaka jirgin na Allah ka ce mai na, ya ce ka yi jirgin nan bi na gaban ido, wa wahayina da kuma wahayin wato da kulawa fai za ja amurna idan umarnin mai zo na hallaka mutanen gana ka da kacce a baka nasara a kansu wa fara tannuru tanda wurin tanda ya kwakwago da ruwa ya an ce fara wato sun fito da kari suna gudu da kari haka to da sun kullo nan ya sauri tun ba su cika duniya ba ba su biya ka sauri ka shige cikin jirgin nan kai dai tafa da kai da abin na ka guda wasu rukubiya min kullum zaujai ne kowane nau'in halitta ka ɗauki zaujai ne a nau'i biyu isinai na kashi biyu wato ka sa hannunka na dama wanga gehe ka ɗauko na miki ka sa hannunka na wani wanga gehe na jirgi ka ɗauko na mace sai ka shiga na kowace dabba shi ya sa kun ga haɗa sauro ɗari ya ɗauko ya ɗauka sauro guda wajen dama ya ɗauka sauro guda wajen hawa su saurayi maza su sun ka taro wajen dama saurayi mata su sun ka taro wajen hauni karmani maza sun ka taro can karmani mata sun ka taro nan su keke su su maciji duka komi duk abin da kuma gani kowa ya halaka iri na an kafi ya dauka ya tafi sai ya dauko irin namiji na haka mace na haka ya sauko duk ya suka jirgin Allah da iko ne ta mani bai ciki kowa ba an ga kai ba an ga da bai ciki kowa ba sauro bai ciki kowa ba maciji da kowa gani ga dan jirgin ga dan karami dai kun san maciji matsayi maciji ko kun san da nau'in da kun ka sani da wannan ba ku sani ba akwai jan sura, akwai baki akwai kasa akwai gamsheka akwai gajera da waɗanda ma ba ku sani ba irin mace zan wasu wurare duk wani an ka ɗauka kashi biyu namiji da mace amma kowa bai ci da wani ba eh, a duk cikin jirgi guda dai an kasa su amma babu wani wanda ya cuta ma wani an ka kai eh, ya ce wa ahalaka kuma ka ɗauko iyalinka illa man sabaka alayhi alqawl minhum sai dai iyalin ka wanda kalma azaba ta riga ta gabata gare shi wato akwai iyali ne irin su kan'ana wato wanda kalma azaba ta riga ta tabbata gare shi ne babban kayayyaki wannan lokaci wa kalma azaba ta riga ta tabbata gare shi Allah ya ce to ban da shi Abin da kuma gani can surata hudu ya sami annabi nuhu ya rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimin wannan alƙawari na an kace mai wa ahlaka saboda haka da an ka tsere kowa ya tsere sai babban dan nashi kan'ana ya nuci to wannan shi na matsalar da ya samu sai ya ce ya rabbi inna ibni min ahli dana wa yana cikin iyali na ka ku ce in dauko iyali na ka na alƙawarin tsirar da iyali na to in inna ibni min ahli wa inna daka na ku kuma lalle alƙawarin ka gaskiya na to gashi ya abin nan ya noce to wannan sai shi ya bano matsala Allah ya mai wada, kwarai har ya kasu jidowa daga zubi to wannan dai idan kuka lura shi na abin da malamai suka ce mana bayani in mutum na da ɗaya guda dubu ko da sun kai dubu duk wanda ya lalace cikin to ka ta so saboda waɗanda ba su da matsala shi kaka sun kaga ya dawo daidai ya komo kama da yan uwa su saboda haka duk wanda kun ka gane shi yana da ɗaya kun ka ga guda ya ce mai to in dai kuna son mutumin nan ku tausaya mai da wanda ya barka kakko ba ce gaba gari shi kakwai mai walakanci gaba gare shi wannan da ya lalace shi lalatacce nan ya haifo ne bisa ga dukiyar nan ko suna wani shi ya kun ka ga nuhu bai samu matsala ba ga ɗaya mai duka amma inda ya samu matsala tsakani da allah da lalatacce lalataccen ha allah ya ne faɗa yake yana ta mina a harika yana wa amalin zai da salih fala ta sami ma laysa laka bi ilm inni a'izuka an takuna min jahilin da Allah ya mai wada kwarai sai ya rikici ya kasu gidowa da to ko wani mutum ba annabawa ɗaya ba ko wani mutum a addadiya wanda ya barkace haka na yake gani saboda haka duk wanda kun ka gani yana da ɗaɗa ne ya barkace ku kama mai kawai da addu'a ga ɗani ku kama mai kawai da addu'a ga dane da neman shirya mai addini Allah ya ce taimake mu ya ƙara mana imani wani na. ya za ka koyi shi ka ce yaban ma gida ne kai da wai in ka koye duwa ka ɗauka kai da kayawai ba ka dauka ba ka ɗauka ai ba alama ce ta kirki mutum ya kore dane da gida ne ba alama ce ta kirki ba alama ce ta lalacewa ga dattijo kore dane da gida ne ya ce abin na wala ta faɗi nuhu ya ce to ya allah nina na za a yi wato nuhu na tambaya allah ka ce abin na in lokaci ya yi in shigar da mutane cikin jirgi to sauran mutane waɗanda ba su shigo jirgi ni za a yi musu ya ce dakata wala ta faɗi nuhu labi na zalamu kakkai min magana ga zalamu kai kai addu'a kace a halaka to dan me zaka dawo kuma ka yi min magana kar ka yi min magana game da su innahum mughraqun lalle su halaka su za a yi loce su za a yi Allah ya yi ta'kidi da inna don ya tabbatar ma nuhu abin bai da sauki lalle loce su za a yi kai kai addu'a to ko san shi dattijo sha'ani ne ba irin na yaro na ba dattijo shi yayi addu'a ya ce a halaka su kuma an ka karba sha'anin dattijo kuma gashi ya dawo kuma bai fa halaka su eh dattijo kenan amma abin na mai yara annabawa yara ba kun gajiya da irin wannan ha abin na ha annabi dudu cewa yi a halaka su yanzu yanzu an kace da asuba za a halaka sai ce yayi nisa Allah ya ce shi alaysa subhu bi qaribin shi hal asuba ba kusa take ba sannan ya shiru amma kun ga annabi nuhu shi lallaba ya kai kuma a raga musu dattijo akwai bambanci tsakanin dattijo da yaro ko yanzu a zan da tijo da yaro ba guda ko yanzu ba gudana ne? eh to haka nan na ai tun daga ka riga ka zan da ba, dole ka yi hankali don wani abu ko an so kai shi ba ka yi ka kai shekarun da tausayi ya yawa cikin zuciyarka saboda haka wani koyon ke kai tauri bai samu sa'a ba in ya bada cikin matsala kana iya kwana tsaye kana kuka kana roƙon Allah shi ya da matsala matsayinka na dattijo amma in yaro na suna kwana tsaye suna zuwa Allah ya yi da kashe shi a huta eh, akwai bambanci tsakanin yaro da dattijo ku lura da wannan Allah dai ya gafarta mana Allah ya gafarta mana to fa idan sawaita anta فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا بعثنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم الحياة الدنيا ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون to Allah ya ce fa idan sawaita anta kai annabi nuhu idan ka daidaita wa mamma aka da wayan da aka tare da kai kun daidaita ala gulki bisa da jirgi wato bayan ruwa sun taho kun ka hau jirgi kun tsere ma hikinan nan to ku yi godiya ga Allah wa kulka ce alhamdulillah alhamdulillah na gode ma Allah kowan ku ya ce alhamdulillah na gode ma Allah allazi najjana mina alqamil zalimin wanda ya tsira da mu daga zalimai an tafi da shi da mutane ne kowa ya faɗi wannan sannan to da an hau jirgi yanzu an yi ta anguwa ba sai inda za a sauka ba haka ce to sai addu'a don su samu masauki mai kyawo kuma inda za su wa ƙurrar da ka ce ya allah ubangiji na an ne manzala mubaraka ka sauke na masauki mai albarka duk wanda zai na anguwa ana so ita ya hau abin hawa ne shi irin wannan addu'a don bai san inda zai na bayan inda ka sa gaba ba dole na ka kai inda za ka na ba ba dole ba ne don haka shahiya in za ka yin ta ka san abin da za ka yi amma da ka haifar da Allah ya sai inda za ka na saboda haka in ka hau abin hawan ka kai addu'a rabbi neman zalan mubaraka ya Allah ka sauke na masauki mai albarka wa da mun munzili na kai ne biyayyen masu ba da masauki yan nabi zalika la'aya ce Allah yake lalle cikin wannan matsala ta annabi nuhu da tsirar da shi ga wannan hali la ayati akwai ayoyi wa in kunna la mubtalina ko da yake lalle an jarraba mu lalle an jarraba mu inji mutanen annabi sun ma an sha na nan ba din yin kanan sannan muka farar da wasu jama'a bayan wucewa annabi nuhu da jama'a sai sai muka farar da wasu jama'a kuma su ma jama'a sai sun ka bakace a yi kuma zo farisar na biya rasulun ne sai muka aiko manzo fihim cikin su minan daga cikin su manzo yake suna ne annabi hudu anai budullah ya shi ma ya so mawa ya jama'a ku bauta wa Allah shi kadai kamar da annabi hudu ya yi ya jama'a ku bauta wa Allah shi kadai malaka min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba afala tattaku da shin ba ku yin takawa jama'a ku ji tsoron Allah mana ga duk abin da kuke yi bayan ya fara wa'azi kama wada mala'u sun ka taka ma annabi nuhu birki to ko sunan suna sun ka so su taka mai birki sai dai bai taku ba wa qala mala'u min qaumi manyan manyan mutane cikin mutane ne allazina kafaru nan da suka kafirce cikin manyan mutane wa kazzabu bil qa'il akhirah sun ka karyata game da haduwa da ranar lahira wa tarafna wa bil ayati dunya mun ka ba su ni'ima cikin rayuwar duniya sai suka ce ma hada illa basharun mithlukum wanga mai wa'azi ba kowa bane face mutum na kamar ku kamar dai wanda sun ka faɗa ma annabi nuhu shi ma haka sun ka faɗa ma ma haza illa basharun mithlukum wannan ba kowa bane face mutum na kamar ku ya kulu min mata akuluna minhu yana ci daga abin da kuke ci ciki ne duk abin da kuke ci gare shi ma shi yaka ci wa yashrabu min mata sharabuna kuma yana sha ga abin da kuke sha manzo ka cin abinci yana ce abinci wanda kuka ci sannan ya ce manzona ba manzona ba kun ga hujjar da sun kai yana cin abinci yana shan abinci shi a su. don haka a wajen su, mai cin abinci bai isa ya zama manzo ba amma kuma ga addini kenan a wajen su mai cin abinci ya sha abinci ya ma isa ya san Allah don suna da alloli cikinsu amma saboda sha'anin addini na sai suka rufe kofa suka ce duk wanda ka ce abinci ya sha abinci a bai kamata ya san manzo ba suka ci gaba wala in adatun basharan mislakum wala in adatun basharan mislakum an innakum idan laqadun aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idaman annakum mukhrajun هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين بمبعوث إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء وبعدا لقوم الظالمين to suka ci gaba wala yana adatun basharan mithlukum suna gaya mu shi yi wurin wa'azi ya ce abi Allah sun su yi wurin wa'azi su ce ka abi shi suna cewa wala yana adatun basharan mithlukum kuma wallahi in kun kawa mutum irin ku biyayya Ya ce shi mai wa'azi na kun ka bi shi kun ka yarda da shi innakum idan la khasirun lalle ku kan masu hasara ku wallahi in kun ka bi mutum kamar ku kun da ba da shi hasara haka dai duniya take haka ta faro kuma haka take kayewa haka ta faro haka take kayewa shi ya yi wa'azi ya ce abai Allah sun yi wa'azi su cika abai Allah wala in adatun basharan ku wallahi wallahi in kun kai biyayya ga mutum kamar ku innakum idan la khasirun wallahi cikin hasara kuke ai ido ko yanzu shi zai muku alƙawari annaku idza mutu yace wai ku idan kun ka mutu wa kuntum turaban kun ka zama turda wa izaman kun ka zama kasa Ha an ban magana ku annakum to ummu da juna wai shi ku ra'ayi da kaza wani irin wa'azi na wanda ake mutu ya mutu ana tafiya wato su mutanen makka babban matsalar su ya za a mutu a tashi bin rigimar da annabi ya da su wanda ita ce babban matsala dan me za a ce ya mutu ana tashi to tun a kawo ga mutanen makka kun ji annabi hudu na kun ji abinda an matsala sai da mutane don mi zai ce ya an mutu ana tashi suka ce haihata har abada haihata har abada ba shi yawa limatu a duniya ga abin da an kai muku alkawari a ce wai an mutu ana tashi ku har abada wannan magana ba ta yiwa haihata haihata limatu a in yi illa hayatuna sun yi sun yi ba su tsaya ba sai da sun kai da abin da suka yi sun ga ce inihiya babu wata rayuwa illa hayatu na duniya ce rayuwar mu ta duniya na mutu mu mutu wani haya mu baɗiyan mu sura'i wa ma na hana zai magosi na mu ba a tashe mu mu in mun ka mutu ba a tashe mu amma in mun ka mutu muna barin ɗaya to mun rayu ke tun da mun baɗiyan mu shi an rayuwa amma mu kan da mun ka mace wa ma na hana zai magosi sai dai ɗiyan mu an tara ɗiyan mu ga sunan mun ba su suna da mu in huwa illa rajulun kai wanga mutum ne ba kowa bane face mutum na iftara alallahi niftara in huwa illa rajulu niftara alallahi kariba shi wannan ba kowa bane face mutum na wanda ya kaga karya jingina ma Allah ya ce wai Allah ya kaiko shi to gaskiya haisan da sani wa ma nahana lahu bil mu'minin ha abada ba mu imani da shi zai san da wannan to da ya gane wannan shi ma sai ya dauki buta irin wanda na gaba ne ya ɗauka baba ne wato annabi nuhu shi ma sai ya ɗauka buta ƙala rajin sun ne bi mata sabo ya ta addu'a ya Allah ka taimake ni saboda karyatawa da sun kai ni ina addu'a da nuhu ya yi ɗazu na an ka hallaka mutane to shi ma irin ta ta kama rabbin sunni bi ma sabo ya Allah ka bani nasara saboda karyatawa da sun kai ni to shi kam bai yi zan ba yaro na kala sai Allah ya ce amma kalilin ba ne da su nan gaba kaɗan la yi fi wannan na da yini za su waye gari suna da rawa ba aka zato musu ya haka sai tsawa ta kama su da ɗaki da gaskiya Allah ya musu tsawa guda sun kowa ko da ta ta waye gashi ya tashi gurfane yana so ya tashi tsaye ya tashi yana ganin azaba ta ya gare ya kan tashi burhani yana ganin ta tsaye yana so ya tashi ya miƙe tsaye ya barta ya tsere mata bai ya tashi ya mutu haka ko ji annawa gusa sai muka sanya su kama wato shara kun san gusa a sharan nan da gebe ka ɗaukowa ta gare ta kuma da haƙi da ragga da sauran domin kamar shi su kama haka wa huwa dallil mai kwalifi nisa ga rahamar Allah ya tabbata lil zuwa ne daga mutane azzalimi ya Allah ga asma ya kalau sana kakka samu cikin azzalimi Allah ka kare mu daga abin da ka jarraba su da shi ka taimake mu kamar wanda ka taimake wa'annan annabawa da suna sunayenka da sabobin ka kafa sun ma an sha ana min ba ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين قرونا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون sun ma'ansha na min ba dihin koruna a sannan bayan wucewar mutanen annabi yahudu sai mun ka farar da kuruna akari ne wasu karni karni na jama'a wato wasu jama'a kuma akari na wasu na daban su ma dai ga sunan matar zuku na ummatin ajala babu wata al'umma da ka rigaya ajalinta babu al'ummar da ka rigaya ajalinta wato ta mutu kana ajalinta yi babu al'ummar da ka mutu kana ajalinta yi wa ma yasta'khiruna kuma babu ba su jinkirta ga ajalinsu babu al'ummar da ka mutuwa kamar ajalin mutuwa ta yi babu al'ummar da ka yasa aka nuna kuma suka jinkirtawa su jinkira da ajalinsu ya ajalinsu ya zo su wuce kuma babu sun ba na rusuna na tattara sannan muka ci gaba da aiko manzanninmu tattara jere tattara wato jere wani yana bin wani kullama ja a ummatar rasuluha duk sadda manzon al'umma ya zo musu kazzabu sai su karyata shi duk sadda manzon al'umma ya zo musu kazzabu sai su karyata shi maimakon su bi shi sai su karyata shi eh, to da ke ku lura da wannan karatu mu kun san da yawa in muka ce muku in kun kai to da kuna wazi ku rika dauko abokan ku kuna dawowa da su shi a so na gaskiya sai ku ce wai ba su zuwa kaza suka cewa kaza suka cewa to son na kai kuma da hankalin ku ga wanda sun kai ku ga sunan manzannin Allah kullama ja'a ummatar rasulu hakar da su. duk sadda manzon al'umma ya zo musu cewa suka yi har ya shiga ya hana shi aikin da aka sa shi to ku wani irin ɗabi'a ma gare ku ku ai an ka ta ko ba ku aikin Allah ko tun da ba ku shi yasa kuka ce a ƙaretawa aka yi cewa aka yi kaza cewa aka yi kaza shi yasa ba ku yi wato ku kama kuna da wani girman kai wanda wanda ka hana muku bai hanyar annabawa to in ba ku da shi don an karyata ku kashe hana muku ya abin da Allah ya sau karyatawa wayanda sun kahi ku ga suna annabawa kullama ja a ummatar da mu duk sanda manzo al'umma ya zo mata sai su karyata shi wannan karyata shi ya hana mai shi abinda an ka aiko shi to kai ma ka san da sani kai ba manzo Allah kake ba amma kai ma an aike ka kuma ni shaida nake manzo Allah ya aike ku kudu ka, ni da nake da annabi ya ce balle bu anni wa aya ko aya guda kun ka sani ku isu a nan sako saboda haka ni da nake manzo Allah ya aike ni ya aike ku da ni da ku duka ya aikan ya aike ku to abin da ya rage ku yi abin da an ka samu ko kuma ku ƙi Allah shi ya sama da zai da wanda ya kira abin da ya tashi. ga malaman kunan kuna gani kullum cikin bacin su ake ana ce musu ɗayan kauyawa ɗayan wawa ɗayan matsayata ko duba kuyi to amma ya sa sun bari to zan yi ku ba za ku bari na tabbatar da abubuwan gada muke karanta da a ce dukkan muna aiki da su da yanzu matsaloli sun yi sauki to amma malaman da ya kawo a inda suka kuma nan daina na kai yi inda shi a ka tare da sun kai wa'azi shi ke matsalaci an ka tashi da an tashi shi ke kuma babu wata magana kuma an gama da wani to da a ce kowa na nan yana yi da saƙon da annabi ya aikai da shi ko ga abin magana shi marra amin ku munkaran fa zai gari rubi yadi duk wanda ya ga ana munkari ya gyara shi ya ya shi da yadi da hannu ne da ana na ana yin wannan babu shakka da abubuwa sun yi dama to ku kama jama'a ku ga wani dukkan mu da mu da ku duk rahama Allah muka da duk rahama Allah muka da yau ko abinci ka kabila sai kawo haka ba rama Allah ta lahira ba ko ta duniya ka bida kana guda abinci ya fi kawa wani ma aka kalle shi da shi wajen da abin da abincin nan na duniya a kalla mai mari kuma duk da haka nan abin nan gobe ya dawo to balle abin nan ma lahira Allah ya ce ka ke Allah ya ce kulla ma ja a ummatar rasulu haka da ku duk sanda manzan al'umma ya taho mata ya taho mata sai ku karyata shi fatibana ba na ba da sai muka biyo sashen su da tashi, wato duwa inda sun ka karyata sai mu halaka su duwa inda suka karyata manzo sai mu halaka su waje an nama a hadisa mun ka sanya su labari kawai sun ka koma hira duwa da suka kare ta manzo sai mu halaka su mun ka sanya su labari sai dai a yi labarin su kawai wa huwa dalli qaumin la yu'minuna nisa ga rahmar Allah ya tabbata ga mutanen da ba su da imani nisa ga rahmar Allah ya tabbata ga mutanen da ba su imani da manzanni da ثم أرسلنا موسى ثم أرسلنا a وأخاه فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين sun ma'arsar na musa sannan daɗa daga baya kuma bayan wucewar duk jerin wa'ancan manzanni sun ma'arsar na musa sannan muka sake aiko annabi musa kuma wa kawo da ɗan uwa ne harunu su biyu muka aika su da ayatina da ayoyinmu wasu zanen mubin da kuma hujja wadda abbayyanan na wato mun ka ba su littafi daga allah muka aike su ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mala'una shi wato manyan abokan shawara da aka yi musu wa'azi azifar sakabaru sai suka yi girman kai wa kanu qauman alina sun kasance dama mutane na madaukaka shi fir'auna da mutane ne qauman alina mutane na madaukaka Allah ya faɗi irin wannan wani wuri yace wa innahu la alim fil ardi wa innahu la minal muslimin lalle shi fir'auna babban mutum na cikin ƙasa amma yana cikin mabannata Allah ya yi fir'auna kuma Allah ya san ya ba fir'auna girma don haka ya faɗi da kai ya ce fir'auna babban mutum na amma dai illa da ta illan tashi, wa inna hula mina musulmi shi yana cikin mabannata to su fir'auna da mutanen su wa kanu Ali alina sun zan mutane maɗaukaka, wa qalu sai suka ce a nominu basharai yanzu za mu yi imani da mutane biyu kamanmu misilina kamanmu wa kaumu malana abiduna alhali jama'a su bayi na gare mu saboda lokacin fir'auna ya samu daukaka ya mai da bani isra'ila bayi nai do wani aiki mai wahala su ya kasawa ba su da huta su da matansu do wani aiki mai wahala shi su aka sawa da haka ya wa kaumu malana abidun? mutanen su bayi na gare mu ya za mu bi su fa huma fir'auna da mutane ne suka ta Musa da Haruna fa kanu mina muhlikin su ma suka zan cikin wanda aka halaka domin duk lokacin da kaga kana ta gaskiya bai da bayan ka ta, to kai jiran hadarin da zai biyo baya akwai sakamako da zai biyo baya Allah ya kare wala gara ake na Musa kitaba lalle mun ba Musa littafin at-Taurat bayan an hallaka fir'auna da jama'a sannan muka ba musa littafi allah ya hata duna domin mutane ne su shiryu wayan da annan waje annabi na maryamu a ummuhu ayata mun sanya isa dan maryamu da uwa ta su zama aya na haihuwa annabi isa ba da uba ba kun ga ya zama aya haihuwar maryam ba da miji ba kun ga ta zama aya don haka ce su biyu mun sanya su su zama aya wa awaina wa maman taro su ga wurin zama ila raba watan zuwa ga wani wuri mai tudu mai fadama ko mai tudu ila raba watan za ta kararin zuwa ga wani wuri mai tudu na fadama za ta kararin wanda adda matabbata wato tudu na kuma fadama na amma yana da wurin zama mai kyau da natsuwa wa ma'inan da ruwa wadatacci kuma wannan an ce abin da na can na filistin an ba annabi isa da uwa ce wurin zama filistin saboda abin na ruwa su ruwa rahama ne shi yasa allah ya ce mata za ta ne, za ta ƙasa ma'abuciya tabbata kuma ƙasa ma'abuciya ruwa duk inda adda ruwa akwai albarka ciki saboda haka muka ta kira ga madugu ubanta ya mowa muna nan muna jiran mu ga alherin da za a yi mana duk abin da za a yi mana a kawo mana ruwan teku arewa mowa abin da kawai muke so mu gani kenan shi yasa dai kuka jin muna taimu su ma dubu addu'a Allah ya taimake su amma in ya taimake su ku su taimake arewa domin idan dubu shi da ya sa arewa ya san ciyonta in bai kawo ruwa arewa ba waka kawo su wani na zai kawo su shi da ɗan arewa in bai kawo ruwan gaba wani na zai kawo su duk yan arewa sun kama bakin sun shiru ruwa alheri na ruwa alheri na kowa aka taso a tasai sai an kaso a biyo da su almasira sai mu tashi mu kara gaba mu koma sadam eh, mu koma sadam ko da za a kawo su ci wurin gada ke zana a kawo su in dai muna nan in Allah ya su ba mu da sauran zamani amma dai an kawo alheri ga jama'a saboda haka abinda muka so a yi mana kenan a kawo mana ruwa kwalta ba ta da matsala muna son ta da lantarki amma mun son ruwa don su ruwa in babu su kowa mutuwa ne kai amma ko babu wuta ana rayuwa ko babu kwalta ana rayuwa amma ruwa in babu su mutuwa aka yi to Allah ya taimaki Najeriya Allah ya taimaki arewa ya tausaya mata ya kawo teku ta biyo jihar Kabi kuma ta yi babban hannu wanda zai biyo jega ta yi babban hannu ya biyo jega jega babban gari na Allah ya taimaki jega Allah ya kara ɗaukaka jega ya ɗaukaka jama'arsa ya kara musu kasuwanci da daraja kuma duk kayan da sun ka sawa Allah ya sa ka kowa ya kan mutu amma Allah ya sa su rika sau abin kwarai Allah ya sa su sau abin kwarai kuma su bi ka'ida wajen sau kaya da hituwa da kaya amma in dai kayan kwarai na son ka sau ko ba su bi ka'ida ba Allah ya tsare musu abin su kawo su sai zuwa ko ina son ka bi ya kusa da sun ka samu su biyo su kai abin su sai zuwa su furta eh, sai Allah ya kare ku mutanen jega ya kara muku kasuwanci da sana'a da arziki da wadata da tsaro da kariya da tsaro da aminci da kwanciyar hankali Allah ya tausaya mana ya ansa mana addu'a ya ayyuhar rusulu يا أيها الرسل كلوا من wa amalu salihan inni bima ta'maluna 'alim وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم غرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمتهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يا أيها الرسل يا قوم أنزلني kulu mina ɗaya ba ku ci daga abuwan da an halatta sannan wa amadu salihan ko ya aiki na kware don duk wanda ka san shi ya aiki na kware sai ya ci halal haram tana jan mutum zuwa ga aiki mara kyau duk wanda ya ce haram haram tana jan mutum zuwa ga aiki mara kyau amma cin halal yana jan mutum zuwa ga aikata aiki na halal saboda haka Allah ya kira manzanni ne ya ya ku manzanni ku lumi na tsaye ba ce ku ci daga abubuwa na halal sannan wa amalu salihan ku ya aiki na kware inni bi ma ta'maluna alim ni masani nake da abin da kuke aikatawa Do abin da kuke ni masani nake da abin da kuke aikatawa wa inna hadi ko ummatu wahida lalle wannan addini addini ne gare ku ko addinin ku ummatu wahida addini guda ne wato ku addinin ku da lalle addinin ku ummatu wahida ta addini ne guda ni ko wa ana rabbuku ni ko ni ne ubangijin ku addinin ku guda ni kuma in ji Allah ni ne abin nan rabbuku ni ne ubangijin saboda haka ya fatta ko ni ku ji tsoro na fata wa amrahum bainahum sai daga baya bayan sun ce tau sai suka dawo suka yayyanke al'amarin su tsakanin sun ka dawo sun ka koma kashi kashi dari, koki, daban-daban kullum hizbin zuma da yan ko waɗanne jama'a farin ciki suka yi da abin da addinin da a tare da su suna ganin shi abdaidai kowa na gani yanzu sai ka ga masu bauta wuta suna ganin wai bauta wuta shi a addinin kwarai masu bauta wuta suna ganin wai bauta wuta shi a addinin kwarai masu bautan magiro suna ganin shi a abin kwarai haka dai masu bautan waliyai su ma suna ganin su a abin kwarai kullu hizbin bi maladihim fariko Allah ya ce fadarhum karbi da su fi gamratin cikin magagin su hatta yin har zuwa wani dan lokaci a ya sabu na an na mutum biyu min malin suna zaton abin da muke taimaka musu da shi min malin na dukiyawa bani na da ɗaya misali ulawan bil khairati muna gaggauta musu ne ga aika alheri idan mutum yana aikata aiki mara kyau ya ba ganin arzikin da Allah ka bashi kamar wai gaggawa ta Allah kai mai da alheri yanzu mutanen gada ka tsayi suna wadan tsayi yana ba da kuɗi da mutanen ga masu aikata ayyukan alfasha wayo don su yi kuɗi wani na kun kai gaya ƙarshe mai kyau akwai guda wanda kuma gani ya karshe mai kyau duk wanda kun kaji ya shahara da irin wannan abubuwa sai ku iske su mugun karshe da su da haka Allah ce su bagganin abin da muka ba su min malin ne, na dukiya da ɗaya, su da ta wanda sare wala bil khairati muna yi musu gaggawa na da alheri bal ba alheri na ba akwai abin da muka ni gare su na sharri la na sani na abbasi ba saboda haka duk wanda yake aikata aiki mara kyau kuma bukata sai tana biya bai gane makirci na an ka shirya mai ba to an ka ce ba shi da hankali mahaukaci na wani mugun kamun allah ka san shi mai wanda ko masoyi ne ko maki ne sai ya ga tausayi ne saboda haka duk wanda ya ga yana abinda ba daidai bai ga bukata ta yana biya to ya ji tsoko Allah ya taimake mu kuma Allah ya kare mu ya kiyaye mu innal ladina hum min khashyati rabbihim innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا ولا نكلف نفسا ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون للي بايا الله نقري وعند سكي واتوا min khashiyati rabbihim game da tsoron Allah ubangiji su mushrikuna suna rigice kwarai wato kullun cikin tsoro suke saboda tsoron Allah ubangiji su wayanna su ne mutanen kirki Allah ya sa mu cikin su na hum bi ayati rabbihim yu'minuna wa'anda suke suna imani da ayoyin ubangiji su duka ba ayoyin qur'ani ɗaya ba ayoyi ko hitancin nan ga da ka shigowa in ka ji wagga a wata sauki ka ji wagga ta shigo duk ayoyi ne to bayan Allah waɗanda ka imani da nan duka ayoyi na daga Allah ubangijinsu suna yin kokari su dawo ga Allah don ayoyi na ya kawo musu don su gane shi akwai shi yau nuna suna imani wallabi na hun wayannan da suke bi game da Allah ubangijinsu layi shirku na ba su yin shirka da shiya wallabi na wato na ma'atau wayannan da ka zoma ma'atau abinda sun ka zoma wato an ce su yi sallah da sunan sun taso da masallaci tau a salata sun taho ga sallah sun yi ta amma kuma wa qulubuhum wajilatu zukatansu tana cike da tsoro don annahu ila rabbihim raji'un su zuwa ga ubangijin su za su koma ga su aikin kwarai na sun kai amma ga suna jin tsoro Aisha ta ce ya man ya nabi Allah tambaya ne kai shin waɗanda wallazina na ma atau wa waje wajilatun shin waɗanda sun ka shagiya na sun ka yi zina ya ce a'a ya ke abin nan akwai wani lakabi da ya ambace ta da shi na mutuntawa da girmamawa ya ce mata a'a ba su ba ne waɗanda sun yi aikin da allah ya sa su amma kuma suna cikin jin tsoro an ansa ko ba a ansa ba don ba su da tabbata an asa to suna a da aikin kwarai na sun kai annawar ila haraji wanda don sun sani zuwa ga Allah wa su za su koma Allah ya shiko wa'anda da waɗanda sifofi wala ya wani ruhuna ya khairati waɗanda suna gaggawa ga aikata ayyukan alheri wa hata da sabiquna kuma su suna tsira ga ayyukan alheri Allah ka samu mu cikin su don rahmarka wala nukallifu nafsan ba mu dora marai wani aiki illa a sai abin da take iyawa walade na kitabun yadda bila hajji a wurin mu akwai littafi mai magana da gaskiya wato lawal mahfuz wa hum la na su ba za a zalunce su ba ga amin da suka aikata Allah ka gafarta mana Allah ka yaje mu bal qulubuhum fi gamrati bal qulubuhum fi min hada wa lahum a'malun min hum la حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يدعون لا تجعلوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على المستكبرين به سامرا تهجون a a'a kulubuwan bi ga mutumin min hada tana cikin raukana ga wannan bayanai da ayoyin da suka ambata walau a'malun min duni zalika su suna da wasu ayyuka bayan waɗanda da qur'ani ya faɗa suna da nasu ayyuka na barna kuma da a'maluna su gare ta suka aiki ba ga ayyuka Allah ba suna da nasu ayyuka da suke aikatawa na koyo wa'anda ba su da kyawu ba su bari ba hatta aka mutu da biyan, sai lokacin da mun kama mana imtan su azabi da azaba idahun yajaruna sai ga suna ta harbuwa lokacin da aka kama manyan su da azaba mana imtan shugabanni da mawadatarsu, su sai ga su yajaruna suna ta harbuwa domin laihin talakawa ba ya sa a hallaka kasa sannan gyara talakawa bai sa ƙasa ta gyaru abinda ka sa kasa ta gyaru gyaruwan manyanta don manya sun ka gyaru suna iya hana talakawa yin ɓannar da suka yi amma talakawa yin sun ka gyaru ba su iya hana manya yin ɓallar da suka yi saboda haka ya ce da kai ta kawo a kazina mutu rafiyan sai mun ka kame mani imtansu bil azabi da azaba izahun ya jaru sai ga talakawa sun dawo suna ta harguwa Allah ya ce la ta jaru yau ba kafa ya harguwa yau nan kiyama ce innakum min na tsaro na kuwa ba a taimakon ku a wurin mu saboda ka harguwa ba ta da wani ranar lahira innakum min na latin tsaro, lalle ku ba za a taimake ku ba a wurin mu kada kana ayati tutla alaikum lalle ayoyi na ta kasance ana karanta ta gare ku kuna kuma ji wa kuntu ala aqabikum tankisu kun kasance kuna juyawa ga aqabikum bayan karantawa akai amma ba ku waiwayawa inda kun kasa gaba bayan nan shi dai ko kullun karatu akai amma ribas ku kai ga ayyuka marmakon ku ci gaba da ayyuka sai ribas sai ku kai kullun kuma karatu akai masaka biri na biri kuma kuna girman kai da abin da aka wada muku ba ku yi samiran kuna san hira ana karanta abin da aka karanta wa samiran yi ku ɗaya kuka yi ta hajjuru na kuna ta waɗin abin da hajjar magana mara kyau kuna ta waɗin abin da magana wadda ba ta da kyau kuna ta yi ku kuna ta magana mara kyau in ma mai wa'azin yan matsa a samu na lakabi a samu na baci ko gaba gare an kaɓa bai gane da shi yaki Allah ya ce to abinda kuke yi kenan saboda haka ba za ku samu taimako ba ranar kiyama duk wanda bai bi Allah ba Allah bai bi ne shi Allah yana da wannan ƙa'ida wanda duk bai bi shi ba shi bai bi ne to Allah ya ƙara kare mu ya kiyaye mu ya ƙara mana imani da tsoro abalam yadabbaru qawl afalam yadabbaru alqawl am ja'ahum ma lam ya'ti أم لم يعرفوا رسولهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم فسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكر ربهم عن ذكرهم معرضون afalam ya dabbar alƙaula shahalan ba su tsaya sun ka dibi gaban magana da yake faɗi ta ƙwar'ani gabanta da bayanta a ta dabbar wato dimin abu gaba ne da baya ne shin ba su tsaya sun ka dibi maganan nan gabanta da bayanta ba an ja a hankoko ya zo musu malam ya ci a ba a mal'awali na abinda bai zo babanninsu na farko ba ko ya kawo wani abu wanda abin nan ba a kawo shi ga babanninsu na farko ba ansa ita ce a na biyu am lam ya arifu rasulan shin su mutanen makka ko manzon su ba su san shi bane ko mun lahu munkiruna su musu ne suka yi ansa ita ce a am ya kulu na bihi jinna ko cewa suka yi hauka gare manzon su mahaukaci na a'a bal ba mahaukaci na ba a wani haqi ya zo musu da gaskiya wa aka sarwa lil haqi karihuna sai dai magiyansu ba su son gaskiyar ba duk waɗanda tamboyi da an ka yi ba su ba da ansa ba ya ce to mai yawan su gaskiya ba su so wala wata ba da a hawa hawa inda ko gaskiyar ga ta bi son ransu ya za abin da suka so ƙur'ani ya ce a ci gaba da wannan al'ada da suka so la cikin samawa to al'adu ya ce wallahi da sama da ƙasa ta baci wa man bihi da abin da tsakanin mudda an ka ban gaskiya an ka dawo an ka bi barna an ka bi a hawa a son rai to lafasa da fi sama wato duk sama da ƙasa za ta lalace shi yasa kuwa ganin duk ban na gara kuwa ganin rikici ko kowace ƙasa kan jiya rikici aka yi kowace ƙasa kan jiya rikici aka yi ƙasashen turan gara kuka ji irin su amerika da ingila da irin su faransa su ma suna nan da nasu illa dai an ce suna da gidajen rediyon su ba su watsa labari sai wanda suka fi da haka ba a bari ku ji su ba a watsa kwanaki wata ƙasa da an ka ba da labari wani facebook ya buɗe yaggar ayoyin wasu ƙasashe an ka kille mai kai don mi zai buɗe shi ya zai gano zai buɗe ra'ayin wasu ƙasashe kenan zai sa mutane su bijire na ƙasa a basu aikacin saɗani ko kashi mu, ka abin tsawaye to haka nan ƙasashen turan da suke sai yi kowa rashin kwanci hankali sai ka ba a ai in tabbatun wannan rikici ɗaya tsakanin su tun da su awa guda sai mutum ya buga babu wanda an ka kashe ba a kashe kowa ba saboda haka duk ba su da kwanci hankali saboda duk sauran aka bi amma ya kasa gada Allah ya taimaka da adalci da bin gaskiya saudiya ita ce sai dai can ba a rasa ba ka je tana. ita ce aka ta kokari ana haɗa kai da na kusa gare ta don su yi faɗa da ita su hana kwanciyar hankalin ta koma kamar sauran ƙasashe da izinin Allah ko ba za ta zama ba da izinin Allah ba za ta zama Allah ya kare Najeriya ya kare Saudiya Allah ya kare Najeriya ya kare Saudiya Allah ya taimaki Najeriya ya taimaki Saudiya ya ce bala a ce na wanda a mun zo musu da abin da ka ɗaukata sunansu ya ɗaukaka darajar su kuma ma an zikirin mawar duna amma su suna kawai da kai ga abin da ka ɗaukaka su wannan magana gaskiya ce duk wanda ya bi ƙur'ani sai ya ɗaukaka su ce mun zo musu da ƙur'ani don ya ɗaukaka ambatonsu amma sun kau da kai ga abin nan da ka ɗaukaka ambatonsu sun kau da kai duk wanda bi ƙur'ani ku dibe shi ku gani wa kun ka gawa lakanta ɗan talaka sai ka gan shi gaunoni da sarakuna suna saurare ne yana tsaye suna zaune yana kaɗo musu hukunce hukunce suna zaune ƙur'ani ke da shi da ma ya ɗauka ɗan karbi shi sai ka ta sama inda ya hito shi da ma daga sama yake in ka bi shi sai ya kira ka zuwa inda ya hito zuwa sama sai ka ɗauka ga kowa ya gane ka ku bi alƙur'ani don ku samu ku zanna lahiya amsa saluwan harjar أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناجحون لناجحون wata amsa salon karjan ko kurjin da aka tambaye su Allah dai na tambaya shi mista wai sun ka tibi ne ba sun san shi amsa salon karjan ko kana tambaye su wata jinga an za kana wa'azi ka ce to sai an kawo kuɗi naira kaza sannan rana kaza a ce kuma abinci ga irin wanda kaka ci don haka a yi tanadin abinci iri kaza shi kaka ci ko akwai wagga jinga da kaka tambaye su kun san wannan duk yana hana wasu su yadda da mutum to Allah ya ce ko akwai wannan an sa ita ce babu fa haraju rabbika khairun to harajin da ubangijin ka baka akan wannan aiki ya dara wanda za su baka wa huwa khairu raziqina shine biyayyen masu azaitawa wa innaka la tad'uhum lalle kai annabi kana kiran su ila siratin mustaqimin zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya duk abin da kake kira gare shi siratin mustaqimin ne kake kiran su zuwa gare shi wa innal ladina la aminuna bil akhirah lalle ko wa'annan da ba su imani da ranar lahira an naki buna wato suna karkacewa daga hanya duk wa'anda ba su imani da ranar lahira to buna an sirati masu karkacewa ne ga hanya Allah to Allah ya bai asma'i kal husna wata ba ta karwara Allah ka gafarta mana Allah ka yaje mana ka sa mai karshe abin nan mai kyau. muna da ayati ولو رحمناهم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولو رحمناهم inda a ce wato wayancan da sun ka kauce ma hanya Allah ya kalle wayarsu ya ce wa lawarhin nawa inda mun musu wa da mun ka saba da mun tausaya musu da mun ka saba ba mu halaka su ba waka shirna ma bihin mun ka ɗebe masiba da ta same su min durre ta cutuwa da sun kai fitina da tashin hankali mun ka ɗebe masu lalaju ya ce wallahi da sun yi zurfi da goya ne cikin bace su ya mahuna suna taimawa don haka mun ka kibarin shi ya samu ka kamo duk wanda ka ga Allah ya kama Allah ya san yi mai jinkiri yana zama sanadi ya kara kauce ma hanya don haka sai shi damke waya ne tun bai kai ko ina ba wala kada akan nawan bila azabi ai kamin yanzu mu halaka su mun yi ta kama su da azaba yan guntaye guntayen azabobi kuma sakanu da rabbin sun ki tawadi ga ubangijinsu wa ma ya tadarra'una sun ki su yi kankan da kai ga Allah ubangiji kun gani da a ce sun yi tawadi sun kankan da kai ga Allah ubangiji su da wani al'amari da ya kasance ba halaka su ba ce to mun kama su mun kama su da yan ƙananan hitintinu haka amma fa masa kanu da rabuwa sun ƙi kaskantar da kai ga ubangiji wa ma ya tadarra'una sun ƙi tawadi ko kuma sun ƙi tawadi sun ƙi kaskantar da kai. to mi za a yi ba a halaka tun da an yi ayin sun gyara don haka in ka ga Allah na aiko ma abubuwa ya kokari ka gyara tun bai dace ka bisa ga ka'ida ya hasalata ya hasarta amal ibad ma ya tihim min rasuli illa kana bi yasadu ya tsananin nadama ga bayin da ba wani manzo Allah da ka zo musu sai sun suna izini shi kaga talauci manzo Allah e to da ka gane a aiko shi Allah ya aiko shi ai talauci makaluki na Allah ya aiko shi ai gidaje da yawa ya ketare bai kawo shi ba sai gare ka kai an ka aiko ma mista mista baka gyara ba ai kamata ya ka gyara da ka gane ka gyara sai kan ita batun wannan manzon Allah ka ga rashin lahiya manzon Allah da ya aiko maka manzon nan nashi ya taho ya rike maka bangare kaza na jikinka missa baka gyara baka dawo gare ka tuba kai da ka kankanta da kai gare shi kun ga rikicin iyali manzon Allah mata ka ta rikici rikicin na manzon Allah na Allah ya aiko shi kaga rikicin ɗaya manzon Allah kun ga rikicin rikicin gara kuka ji a ɗauke waɗangana a kusace waɗangana a tar hanya na a tar nan a yi fashi da makami nan duka wannan hikina manzon Allah duk Allah ya aiko ta to mi kun kai da aiko muku manzon da ba ya aiko muku manzo ba babu dadi mi kun kai buta haka dauka a tuba a gyara a dawo gare shi mutum da wadata da ɗan hali da ɗan jin daɗi ne sai a yi komai mazu Allah na kacewa jari kwana biyu sai mutum ya ga yana sau kaya bai taituwa, yana cikin bashi yana larurori kwana biyu sai ya sai da kayan ga wanga da ya arama yana nan tare da shi da ya sai su a ke bani ga rabin kuɗi an sai da kaya ga rabin kuɗi ga hannu sai a saurari to ya gama zuwa Allah aiko shi haka tun yanzu mi ya yi sai ka gane shi bai gyara komi ba a kwana a tashi a kwana a tashi bai gyara komi ba har ya ɗauki rabin gaya sai ya sau a biyo hanyar da ba daidai ba kafan su kane kun gani wa ma yatadun wa masakanu rabi wa ma yatadraun hatta idza fatana alaihim baban za azabun shadidin idza hum fihi mublisun sai da an ka bude an ka kame sai ga an bude musu kowa azaba an karbe jari ko an karbe lahiyar ko an karbe kwanci hankalin idza hum fihi mublisun sai ga su yin tsoro da to jama'a wanga hanya wanga harakar kaka ta hanya sai tsoro sai inda za su na to jama'a ya ta kokari mai ta gyara ma irin waɗanda manzannin Allah akwai wanda aka aikowa ga ƙasa gaba dai kun ga kaza ya ta shahi ƙasa gaba dai manzo Allah na ga ƙasa gaba dai amma akwai wanda aka aiko mutum shi ɗaya shi dai adda wannan manzo wanda aka aiko mutum shi ɗaya shi dai adda abi ne da yawan ku kowane na da manzo Allah da aka aiko ba. wani ku bai samu hitowa sallah asuba ba hitowa na aka yi ba wani manzo Allah na an ka aiko mai da dare bakin ciki yadda mai yana ta yana ta yana ta tunani kwana bai kwasai ba sai da asuba shi yasa bai hito masallaci ba ba hitowa aka yi ba to bai halka ba wani manzo Allah na aka aiko mai wanda bai da daɗin saurare gare shi da ya samai sun ka ya rika gwangwada mai abin da aka aiko shi bai kwanta ba bai yi sallah ba bai yi zikiri ba bai yi komi ba sai da sahi ana fara kiran sallah na farko sai kwana ya kwashe shi ina magana tashi to sallah su ba ko da ya warka kare tara ta to irin nan manzannin da suna kowa an ka aiko mana shi jama'a ba sai ka hada mutane ba yi kokari ka gyara Allah bai zalunci wala da lamar kuta ada Allah ya yi shi da saboda haka da abin da gani ko nuna na gani akwai da ni da ya Allah bai